Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Zainab Babaji da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. a yau ranar Asabar takwas ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. sakatare janar na kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar kuma za su haɗa kai kan yadda za a kusanto da kiev zuwa wannan buri idan sun haɗu a vilnius na ƙasar lithuania a mako mai zuwa Babban jami'in diplomasiyyar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane goma sha uku suka mutu. kan labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa sojojin najeriya suka wa 'yan ta'adda kun bauna akan iyakar kasar da kamar gobaran da ruwa kwaf ɗaya zai kashe shi in ba ku ɗauki mataki a wannan lokaci kun kashe ba to fa brigade goma ba zai kashe wannan gobaran ba shine abin da ta sa ya same mu haka kuma a ji cewa wani bakin wato wani bincike ya nuna cewa najeriya ita ce kasa ta uku cikin kasashen duniya wajen aikata laifukan damfara ya ga magana wani na nake mai suna kira murya kamar a wasu a mu ko da shi zan a wannan shi ba damuwa. Nan za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta sha alwashin hukunta dukkan jaran tsaye ga zaben 2023. Sai kuma shirin a dawo lafiya da baba ko makeri zai na sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana tunnel amma fa sai mun fara da shan labaran duniya. cikakkun labaran duniyar. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO, james Stoltenberg, ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar, kuma za su haɗa kai kan yadda za a kusanto da Kiev zuwa wannan buri idan sun haɗu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Birtaniya James Cleverly ya ce bai kamata rashi ta ƙara yin barazana ga tsaron tashar nukiliyar Zaporizhia da ke Ukraine ba. Mai bawa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya ce a jiya Juma'a cewa babu wata cikakkiyar amsa game da yadda za a dawo da 'yan kasar Rasha da ake tsare da su, Ivan Gashkovich da Paul Whelan gida. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Juma'a a birnin Istanbul. Shugabannin biyu sun tattauna kan yiwuwar tsawaita yarjejeniyar hatsi a lokacin yaƙi da za ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine lafiya ta cikin tekun Black Sea, wanda Rasha ta yi barazanar ba za ta sake sabunta shi ba bayan cikar wa'adin ranar 17 ga watan Yuli. Babban jami'in diflomasiyar ƙasar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A cikin ƙasashen biyu ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce, Uzra Zaya zai tattauna da ƙungiyoyin fararen hula game da mayar da 'yan tsiraru saniyar ware da 'yancin faɗin albarkacin baki. ziyarar da zaya mai kula da harkokin tsaro na farar hula demokradiyya da 'yancin dan adam ta kai ta biyo bayan ziyarar da prime minister india narendra modi ya kai washington modi ya musan cewa ana nuna wariya ga wasu tsirarun addinai a india a bangladesh zaya na shirin ganawa da manyan jami'ai don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi jin kai in ji ma'aikatar harkokin wajen amurka Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A yau Asabar ne ƙasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane goma sha uku suka mutu. Kafofin yada labaran ƙasar sun ce an rataye mutanen ne da sanyin safiyar yau Asabar a garin Shiraz. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito cewa Mutanen sun ba da shaida a lokacin da ake yi musu shari'a cewa suna tuntubar kungiyar IS da ke Afghanistan kuma sun taimaka wajen shirya harin da aka kai a wurin ibadar. Hotunan CCTV na harin da aka kai a wurin ibadar Shachirak da ke Shiraz an nuna shi a gidan talabijin na kasar. An ga wani ɗan bindiga a faifan bidiyon ya mutu a asibiti sakamakon raunin da ya samu a harin. An taɓa kallon daular Islama a matsayin barazanar tsaro a faɗin gabas ta tsakiya da ta ɗauki alhakin harin da aka kai kan Iran a baya ciki har da tagwayen hare-haren da aka kai a shekara ta 2017 a Majalisar Dokokin Ƙasar da ke kabarin shugaban Jamhuriyar Musulunci ta Iran Ayatollah Ruhullah Khomeini. To nan ba da jimawa ba Zainab za ta kawo mana karashin labaran duniyar. Kafin nan, hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarun ƙasar da ke fafatawa a rundunar operation haɗin kai a arewa maso gabas sun yi wani kwantan ɓauna akan iyakan Najeriya da Kamaru, inda suka samu nasarar halaka wasu mayakan Boko Haram biyar. Hassan mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton. Following intelligence reports on crossing of some terrorists from Cameroon to Nigeria. Troops laid ambush. Mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan Brigadier General Abdullahi Haruna Ibrahim ke jawabi a taron manema labarai da ke bayyana mana cewar biyo bayan wani rahoton sirri da suka samu Sojojin Najeriya da ke aiki a ƙarƙashin rundunar Operation haɗin kai sun yi kwantan bauna inda suka afkawa wasu 'yan ta'addan Boko Haram da ke tsallakowa cikin Najeriya daga ƙasar Kamaru a kan iyaka inda nan take aka sheke guda biyar tare da cafke wasu mutane goma da ke mara musu baya. Troops in conjunction with civilian task force conducted an ambush operation at Mandara Mountain in Goza local government area of Borno state. A kuma wani kwantan ɓauna na daban sojojin najeriya sun samu nasarar hallaka wani babban kwamandan boko haram mai suna na'ibi gambo jidala a kan dutsen mandara da ke yankin karamar kumar goza duk dai a jihar ta borno dakarun kazalika sun hallaka mayakan boko haram guda 24 sannan aka cafke karin wasu guda goma a raye kana aka kubutar da wasu faran hula da 'yan ta'addan ke garkuwa da su kimanin 35 the air component operation kai conducted air interdiction operation. Su jiragen yakin Najeriya da ke aiki cikin rundunar ta operation haɗin kai suna can suna taɓa taɓarin wuta ba kakkautawa a sansanonin 'yan ta'addan da ke yankunan na arewa maso gabashin Najeriya. inda ake ta babbake sansanonin nasu da kuma cibiyoyin horar da 'yan ta'adda. Used as a training ground for logistic hub of the Boko Haram terrorists and Islamic State of West African fighters. a cewar abba aji elda da ke zama ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar civilian jtf a jihar borno tun farko dai mahukunta sun yi sakaci wurin tunkarar wannan ƙalubale da a yanzu yake shiga shekara na goma sha hudu. Gobaran da ruwa kwaf ɗaya zai kashe shi in ba ku ɗauki mataki a wannan lokacin kun kashe ba to fa brigade goma ba zai kashe wannan gobaran ba shi ne abin da ta sa ya same mu. To akwai sakacin hukuma lokacin da aka fara wannan abu da hukuma sun tsaya da kafafuwansu da ba mu kai zuwa waraka ba shi ne matsala. Kana ga an samu nasara ko ana kan samun nasara ko kuma ana samun koma baya ne. In an zo na an duba shekarun baya in kuma aka duba halin da muke ciki yanzu ai sai mu ya kan mu adalci mu faɗa gaske gwamnati ta yi ne ko ta gasa to mun da muka fito a jihar borno a yanayin da muka sinci kanmu a ciki a halin da muke ciki yanzu gwamnati ta yi rawan gani kuma mun yi nasara hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan mai na kaina. To Wani shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Zainab ta kama da ƙarashin labaran duniya. Ga karashin labaran Rundunar 'yantar da jama'ar kasar Sin ta aike da jiragen sama goma sha uku da jiragen ruwa shida zuwa sararin samaniya da ruwa a kewayen yankin Taiwan cikin sa'o'i 24 da suka gabata tun da sanyin safiyar yau Asabar inda suka yi karo da sakatariyar Baitulmalin Amurka Janet Yellen a birnin Beijing da nufin daidaita alakar da ke tsakaninta da juna. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce tana sa ido kan lamarin daga sama da teku kuma an shirya na'urorin makamai masu linzami na ƙasa don mayar da martani. An ce jiragen saman China guda hudu mayakan SU-30 guda biyu da jiragen leƙen asiri BZK 005 ɗaya da kuma jirgin yaƙi na Y-8 guda ɗaya sun tsallaka tsakatsaki a mashigin Taiwan wanda ke matsayin kan iyaka tsakanin bangarorin kuma ya shiga yankin tantance tsaron iska na kudu maso yammacin Taiwan. Kasar Sin ta yi ikirarin Taiwan a matsayin kasarta, inda ta ce ya zama dole za a iya kwacewa da karfin tsiya, kana a aika da jiragen sama da na ruwa a kusan kowace rana a kokarin da take yi na lalata karfin tsaron tsibirin da kuma tsoratar da al'ummarta miliyan 23, wanda ya zuwa yanzu ba su ji daɗin hakan ba. rikici da ake yi tsakanin bangarorin soji a sudan ya haifar da yawaitar fyaɗe da kuma sace mata da 'yan mata wasu daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyu in ji hukumomin agaji da jami'ai A wata sanarwa da kungiyar Save the Children ta fitar a jiya Juma'a ta ce matasa masu ɗauke da makamai suna cin zarafin 'yan mata tare da yi musu fyaɗe. A wani jawabi da ta fitar a jiya Juma'a yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu ƙaruwar cin zarafin mata. Yakin da ya barke a ranar goma sha biyar ga watan Afrilu ya gwabza da sojojin Sudan da dakarun Rapid Support Forces RSF wanda suka yi kaca-kaca a kan shirin mika mulki ga farar hula. Faɗan dai ya fi karkata ne a babban birnin ƙasar Khartoum da kuma yammacin yankin Darfur. Daga ƙarshe, Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a yau Asabar cewa yana matsawa ƙasar Rasha lamba kan ta tsawaita yarjejeniyar noman hatsin da ta kulla a tekun Black Sea da aƙalla watanni uku. sannan ya sanar da ziyarar shugaban kasar rasha vladimir putin a watan agusta yana magana ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky bayan da shugabannin biyu suka gana don tattauna makomar wani shiri na turkiya da majalisar ɗinkin duniya suka ƙulla a bara na ba da damar fitar da hatsi daga tasoshin jiragen ruwa na ukraine ta hanyar black sea duk da yakin da ake yi Ziyarar Zelensky ya biyo bayan ziyarar da ya yi a kasashen Bulgaria da Jamhuriyar Czech a wani rangadi da yake a wasu helkwatar kungiyar tsaro ta NATO da nufin karfafa musu gwiwa wajen daukar kwararan matakai a yayin taron koli da za a yi a mako mai zuwa na baiwa Kiev shiga kungiyar wanda Erdogan ya ce Ukraine ta cancanta. Zainab Babaji na ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Wani rahoton bincike da wata cibiya ta duniya mai suna Proxy rock ta fitar. ya nuna cewa Najeriya na bayan Amurka da Afirka ta kudu wajen aikata laifukan damfara, lamarin da ke haifar da asara ga kasashe da al'ummominta. wakilinmu na lagos zaben gida jibirin ya aiko mana da wannan rahoton wani bincike da wata cibiya mai gudanar da bincike ta duniya mai suna proxy rank ta gudanar ya nuna cewa najeriya ita ce ƙasa ta uku a jerin ƙasashen duniya da ake aikata ayyuka na zamba cikin aminci sauran kasashen da ke kan gaba da a wannan bincike da kungiyar mai suna proxy rack ta gudanar sun hada da kasar amurka wanda ta zo ta daya da maki 625 sai kuma kasar afirka ta kudu da ta zo ta biyu da maki 188 a inda najeriya kuma ke da maki 61 binciken dai ya nuna cewa kasashen duniya sun yi hasarar dala biliyan uku a shekara da ta gabata ta 2022 da da biyu sakamakon damfara irin na nan ko zamba cikin aminci da ake gudanarwa al'ummomin su da kuma kamfanonin su bincike dai ya nuna cewa irin damfarar da ake gudanarwa a najeriya na da nasaba ne da bankuna da kuma hanyoyin sadarwar zamani dukwa da kokari da cibiyoyin gwamnati daban-daban irin sa hukumar efcc mai yaƙi da zamba cikin aminci aminci da tattalin arziki da kuma hukumar ncc mai kula da kafofin sadarwa ke yi na ganin an kawo karshen irin wannan zamba da ake aikatawa kulle yaumin da kowane mataki hukumar ncc ke ɗauka na ganin ta dakile irin wannan zamba cikin aminci da ake amfani da kafofin sadarwa na zamani tambayi da na wa profesa umar garba dambata shugaban hukumar na farko dai ga wata lamba da mutane za su kira kuma kyauta ba sai sun biya komi ba shida biyu biyu su kawo mana korafi na irin wannan saboda faɗi da ake musu ko kuma su ba mu awa 24 su ga irin matakan da za mu ɗauka na ladaftarwa wanda ya kunshi mayan musu da kudinsu da aka kwasa ina fata mutanen da aka yi irin wannan badakalar suna ji da allah suna da shida biyu biyu kyauta ne kurum ɗaukar wayanka za ka buga domin mika korafi sau da yawa dai yan najeriya idan an zambace su sukan yi sauri ne su mika sakon karta kwana ga kamfanonin sadarwar zamani irin su whatsapp ko facebook wanda suka buɗe shafi na musamman domin karban koke na jama'a kamar da ɗaya daga cikin wanda aka so a zambata kwanan nan malam ibrahim zamani ya shida mani. mu tura ah, kare murya kamar larabci a wasu sassan mu a waya tura mu ko da shi zan login a ah, wannan shi ba damuwa sai yace shi ne kamar secretary in duba ko din shi zai rubuta tarin dina sai ke na ah, ba su suka tura mun ko din ba sai kin tura kawai irin muna yi da na tura mai ko din before you know it ba a kana logon shi da wasu yana nuna tura ma mutane wai halin jami'i ni 50,000 all my contact ko a kwanan nan ma dai sai da hukumar efcc mai yaki da cin hanci da rashawa a birnin abuja da gabatar da wasu masu zamba cikin aminci ta hanyar kafofin sada zumunta masu na kanis agabi da nwozo martins inda aka zargi agabi da amfani da wani suna mai suna randy silva a shafinsa na instagram inda ya damfari wata 'yan ƙasar amurka mai suna ann fonsilaro dala amurka dubu daya babin ya jibrin amurka daga nigeria To a gaida baban gida Jibran. To har yanzu dai muna Najeriya inda hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta ce za ta ci gaba da hukunta duk jami'anta da ta samu da laifi a lokacin gudanar da babban zaben 2023 da ya gabata. Hukumar INEC na ƙarin bayani ne akan shigar da ƙarar dakataccen kwamishinan ta na jihar Adamawa, Barista Huda Arik, wato da wanda ya shigar da ƙara a babban kotun jihar ta Adamawa. We need an electoral offenses commission and tribunal to take charge of the issue of arrest muna bukatar hukuma ce da kotu ta musamman da za ta rika ɗaukar matakin kamawa da hukunta masu aikata laifukan zaɓe da suka hada da saya da sayar da ƙuri'u in ji kwamishinan labaru na hukumar festus okoye da ke ba da tabbacin matakan ba sani ba sabo da hukumar ke ɗauka ga jami'anta da suka karya dokokin zabe try to bring the electoral process to disrepute through their actions that there is no consequence and that's why they persist so we have to find ways and means of... ya ci gaba da cewa wasu sun ɗauka in sun karya dokar ta hanyoyinsu na zambaci cikin aminci to sun sha ba hukunci da haka yake da amfani a ɗau matakan wargaza irin wannan ɗabi'a. INEC ta ce ta gurfanar da ari bisa caji shida daga rahoton da ta karɓa daga rundunar 'yan sanda. Kuma ka'idar ta nuna a jihar da jami'i ya aikata laifin ne za a gudanar da shari'arsa. Jami'a sashen labaru ta hukumar Zainab Aminu ta yi ƙarin bayani yadda dokar take bisa tanadin sabuwar dokar zaɓe. a press release din ba a faɗi laifin da ya yi ba so tun da an ce na faɗi section din da aka ce idan mutum ya aikata waɗannan laifuffukan section 145 so section 1 so maybe za ku iya dubawa sai ku ga wani wani irin laifuffuka ne idan mutum ya yin ake masa wannan shari'ar za a ce ko a laraba mai zuwa za a fara sauraron karar a adamawa inda har yanzu dakataccen kwamishinan ke cewa san bai aikata wani laifi ba yanzu a cina hudu ari ya ayyana 'yar takarar apc aisha dayiru binani a matsayin wacce ta lashe zaben gwamnan adamawa gabanin kammala tattara kuri'u amma daga bisani jami'in ayyana sakamakon ya kammala aikin inda gwamna umar fintiri ya samu nasara yana mai nuna takaicin yadda da kyar ya tsallake rijiya da baya a dambarwar ayyana sakamakon kuma karshen da muka yi kuka aka ki amsa sanda ya zo ya nuna halinsa a fili wanda kuma kai da ni da ku duk a fili ba hankurar da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan demokrasi a najeriya idan hudu da jaman za su haɗa kai su ɓata demokrasi mu ban ga dalilin da dukkan najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu kotu ta yi hukunci a kansu za a zuba ido kan shari'ar da zuwa yanzu arike matsayin wanda ake tuhuma kuma har yanzu yana zaman dakatarwa ne daga aiki ba sallama ba Nasura da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasura da Maili Kaya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16 25 da kuma 31. Ga masu rarrama a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka zalika za a zuwa shafukan na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. to a nan washington dc agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin makon da ya gabata mun faro tattaunawa da muhammad amin yusuf babban sakataren kungiyar direbobi ta concern drivers of ghana akan yadda direbobin za su kare kansu daga zargi da ake musu cewa su da ke haddasa hatsarin ababen hawa da ke sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu da dama bakon namu ya kai inda yake cewa saboda rashin mutunta aikin direbobi da hukumomi ke yi ko zanga-zanga da za su yi domin gabatar da kokensu ba a ba su izinin gudanarwa inda yake bayani kamar haka. Yata eh, president ma da yake zama cikin mota yake zuwa wurare driver ke driving shi. Isa ya kamata su duba suna jin maganganun direbobi saboda driver in da nan cikin jin daɗi shi cikin kwanciyar hankali ababai duwa rayuka dewa na iya su su su lose life su. in dai government muka zana takada muka kai musu don direbobi waɗansu ne da aka rena su a waɗansu a parliament ma ba su duban wuri kuma parliamentarians da ke wurin duka direbobi ke su wato kana nufin 'yan majalisa ma ba sa kula ku alhali ku direbobi ke tuka 'yan majalisa. na'am kuma wanga abu ya ta ce gana gana duka garin duka kowa ya tashi ya sa baki saboda rai rai batun rai muke yin nan ganga sun nan duka da suke zama su yi politics su aje taxes su aje waɗansu eh, rules and regulations da direbobi ya kamata a bi kai nan ba su duban su gyara shi su bamu kuma minuwa direbobi ke drivers su ka duba fuel yadda prices in fuel ke zuwa bisa yadda kuɗin mai yayi tsada to bari mu duba akwai maganar da kai kake cewa an rena direbobi a kasashe mu a Ghana to amma baka ganin akwai wasu ɓata gari wasu direbobi da yake ba su san su ba ko kuma sun yi wankan tsarki ne suka fada ba tare da sun san harkar tuki ba yasa ake wannan rena ko kamar yadda kake faɗa. To gaskiya yanzu nan DVL e da kansu da suke ba da authority suke ba Wato hukumar ba da lansi mota. Mm. Na ba da lansis su yi ababai kan tsarin da in mai shi bai je driving school ma ba ba ba shi lansis. In mai shi bai je driving school ba ba ba shi lansis. Kuma su yi ababen to the stage kamar yanzu na in mai shi ma ya taba tuki sun ya mutu an ba shi dama ya yi renew sun nan isa in dai suka zama suka ce muna kamar irin wannan bu yasa ibari suna rena direbobi ba haka nan bane abin kuma polisai ya kamata su haje ido su kasa wani da e driving da bai da kyau ba sha karbe shi one city two city sha bari shi wuce ba wato suna karban cin hanci kenan na'am ya kamata rules and regulations na laws ne aiki in mai shi ya bin da bai dace ba ya kamata hukuma ya aiki da bin da ya hace amma ba su haka nan shi su bari irin wadanga eh, eh, driving mm, banzan da ake yi kan hanya ina faruwa kaga sha doki mota a ba mi irin wanga abu wato yaron mota kenan akan doki mota a bashi yes yaron mota sai da doki mota a shi amma police sai stop shi bai ce wai a duba lansin shi in dai an dunkule 5 cd ko 10 cd an sa cikin envelope ko ko an sa cikin purse ya karbe bude ya cire shi kenan shi bare wuce To ku da kuke shugabannin direbobi a kasar Ghana, kowane irin mataki kuke ɗauka irin wayannan ɓata garin da ke cikin ku yadda za a yi a cire su cikin abin nan a cire su daga gari daga cikin ku. Gaskiya lokacin da yan um, dvl suka kawo wanga eh, initiative a yi lances a ba direbobi waɗanda za su yi mutu a renew. Shin da mu concern drivers muka sa kanmu cikin muna yawo stations muna educate dabobi mm, muna educate mutane muna muna muna musu magana yadda za a yi eh, driving za ka yi shi ka samu kwanciyar hankali ka yi shi yadda ya kamata amma in dai eh, government kuma bai duba ya reduce fuel prices nan da taxes nan da ababen da ke dibe kan ya za ce wai fuel ma da muke sai ma har yanzu muna cikin biyan covid tax kai. Kudin abin nan haraji na eh, haraji na covid kenan da aka riga aka wuce lokacin shi. Kuma wai na, na sanitation levy sanitation levy na share share Eh. wannan ma yana kan fuel muna biyan hmm. taxes nan duka muna biyan taxes da ke jibiye kan fuel is more than 40% duka muna biyan wato haraji ya haura kashi 40 cikin 100 kenan na mai da kuke saya mu ke saya isa in dai government ya yi shi sauki ya bamu muna mu sai eh, fuel muna mu sai Eh, kayan mota muna mu sai ababai eh, labis nan da ke biye kai nan duka road waiting insurance nan duka muna mu yi kan sauki da ban samani ba yara ya yi ta guduwa saboda ya samu sinsin shedi ba. To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Abin Yusuf babban sakataren kungiyar Concern Drivers of Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To da la'agai da zanna. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwan karfin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce abin da ke cimin tuwa kwarya shine ganin yadda gwamnan jihar Bauchi, sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ke nuna halin ko in kula kan albashin ma'aikata ganin har yanzu akwai ma'aikatan da suke bin bashin albashinsu na watanni da fatan gwamna zai dubi wannan matsalar sai kuma mu da ya fito daga abubakar kawo girgir ya fara da sallama ya ce hakika muna jinjina wa majalisar dattawan kasarmu najeriya bisa yanke hukunci akan wannan kuduri na jinginar da filin tashi da saukan jiragen sama na malam aminu kano domin dai jinginar da shi bai da wata fa'ida ko alfanu ganin cewa gwamnati ta sha jingina da abubuwa da yawa amma ba a ganin amfanin yin hakan sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga yusuf mai leda gwalalo jihar bauchi ya ce ku bana dama in kira ga gwamnanmu na jihar bauchi sanata bala abdulkadir kaura ya daure ya cika mana alkawarin da ya ɗauka mana na gyara mana hanyar mu daga gamawa zuwa gwalolo zuwa jakusko don kyawun alkawari cikawa ku tashi lafiya. Saƙonmu na gaba ya fito daga shehu Adamar Jau ya ce tabbas a wannan lokaci da muke ciki hata jinjirin da ke cikin mahaifiyarsa ya san cewa an cire tallafin man fetur ganin yadda kayan abinci suka yi tsada sannan kuma babu kuɗin sayi saboda haka shugabannin mu ya kamata ku sani cewa mun zaɓe ku ne domin mu yi dariya ba domin ku saka mu kuka ba abin da ya sauwaka kenan. To kafin mu kai ga ƙarshen sallama ga labarai amma a takaice. sakatare janar na kungiyar tsaro ta nato james stoltenberg ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar kuma za su haɗa kai kan yadda za a kusanto da kiev zuwa wannan buri idan sun haɗu a vilnius na ƙasar lithuania a mako mai zuwa Babban jami'in diplomasiyar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane goma sha uku suka mutu. To ma da la'agaishe ke masu raro da haka muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da mu sake da wani sabon shiri yanzu a madadin duka wanda aka ji muryoyinsu nisar fili hashin gumel nake cewa salamu alaikum